يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah cikin ikonsa yau muna ranar 21 ga watan hudu watan Rabi'u uthani a jerin watannin hijira shekara ta 435 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 21 ga watan biyu shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin Nabiyyun Rahma صلى الله عليه وسلم سيرة ودروس وعبر نمال مم محمد الثاني أمر زام تاشي أشافنا دريد ستين ترى daidai wato ainihin tsakiyar shafin inda malam ya rubutu da babban baki yake cewa muhawaratun tattaunawa bainal muslimina wal mushrikin tsakanin musulmai da arna a game da abin da ya wakana na yakin uhudu malam ya ce lamman qabatil harbu yayin da yakin uhudu ya ƙare aka zo ƙarshensa ashrafa abu sufyan alal jabali sai abu sufyan ya hau kan dutse fanadal muslimina ya kirayi musulmai afikun muhammad ko akwai muhammad cikinku فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana musulmai sa amsa wa Abu Sufyan amsar tambayar da i faƙala abikum ibnu abi quhafa ko akwai ɗan abi cikin cikinku ya'ani ababakar yana nufin abubakar siddiq falam yujibuhu musulmi ba su amsa masa ba فقال أبيكم عمر بن الخطاب ice ko cikinku akwai umar ɗan khattab falam yujibuhu nan ma dai sahabbai ba su amsa masa ba faƙala sai ya ce amma ha'ula amma waɗannan mutane da na tambaya na ji shiru faƙad kufitumuhum an gama muku da su a wata ruwayar faƙad kutilu an gama kashe su falamma qala zalika yayin da ya faɗi haka lam yamlik umar nafsahu umar bai iya mallakar kansa ba an ƙala sai ce ya adu wallah kai maƙiyin Allah innal ladhina zakartahum ahya waɗanda duk ka faɗo nan suna nan raye ba wanda ya mutu waƙad abaka lakama ya su uka. Allah ya bar abin da yake baƙanta maka rai yana nan ثم قال أبو سفيان سنسي أبو سفيان يتي إنكم ستجدون في القوم مفلا haƙiƙa za ku samu wasu daga cikin jama'arku da aka yi gunduwa-gunduwa da su, lam amur biha, ba ni na yi umarni da a musu gunduwa-gunduwa ba, walam ta su'uni amma hakan bai bakanta min rai ba, an yi daidai hakan da aka yi. Kun maƙala sannan sai ce, a'lu hubal gaba dai gaba dai hubal iwa wato ainihin gunkinsa kirari muftakhiran bi asnamihim ina mai alfahari da wato ainihin gumakansu da'iyan laha yana mai roƙonsu faƙalan nabiyu sallallahu alaihi sallam. sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ala tujibuna ba kwa ba shi amsar abin da ya faɗa ba qalu ma naqul suka ce manzon Allah me zamu ce masa qala qulu Allahu a'la wa ajal ku ce da shi Allah shine mafi ɗaukaka mafi girman abin bauta thumma qala sannan sai ce lana al-uzza wa la uzza lakum in kun faɗa haka to ai muna da uzza ko kuma ba ku da uzza qala ala tujibuna manzo yace ba za ku bashi amsa ba qalu ma naqulu suka ce me za mu ce masa ya manzan Allah qala qulu Allahu maulana wala maula ku ce da su Allah shine majibincin al'amarin mu mai taimakon ku ku kuma ba ku da mai majibinta al'amuran ku kamar yadda muke da Allah laqad kana su'alu abi sufyan an haula ithalatha mala yace haƙiƙa tambayar da abu sufyan yayi game da mutum ukun nan annabi muhammad da abubakar da umar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko wa abi bakar wa umar tambayar da ya game da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da abi bakar da umar radiyallahu ta'ala anhuma Allah yadda da su li ilmihi wa ilmi qaumihi yayi wannan tambayar ne saboda masaniyar da yake da ita da masaniyar da jama'ar jama'arsa suke da ita anna ha'ula'i hum qadatul mu'minin cewar haƙiƙa waɗannan mutum ukun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abubakar da Umar su ne jagororin bayin Allah muminai wa anna al islami bihim ko al islami bihim tsayewar musulunci da ɗorewarsa da su ne ko ta dalilin su ne to wannan shine abin da yasa yake ta kururuwa da sanya ji suna nan a raye ko sun mutu kuma ta Allah ba ta ba gaya masa suna nan a raye sai dai bakin ciki ya kashe shi fa hadha muqaddamul kuffar wannan fa jagoran kafirai ne idzaka a wancan lokaci abu sufyan fa shine wato anin jagaba na dukkan kafirai a wannan lokaci amma lam yas'al illa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa abubakar wa umar sai gashi bai tambayi kowa cikin waɗanda suka rasu a cikin wannan yaƙi ba face kawai so yake ji yaya a wani hali annabi yake a wani hali abubakar yake a wani hali umar yake ilmihi wa ilmi khas wal am saboda masaniyar da yake da ita da kuma masaniyar da ke bantattun mutane suke da ita da masaniyar da wato gama garin mutane ma suke da ita anna ha'ula'i thalatha cewar waɗannan mutum uku annabi abubakar umar hum ru'usu hadha sune jagororin wannan al'amari na addinin Allah wa anna bihim tabbatuwar addinin musulunci da tabbata su ne da kuma wato jajircewarsu wa dalla zalika ala annahu kana zahira inda al-kuffari wannan sai mana nuni da cewar abu ne bayyananne har a gurin kafirai babu sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da Abubakar da Umar a addinin musulunci anna hadaini wazirahu mutum biyun nan abubakar da umar su ne fa mataimakan manzo sallallahu alaihi wasallam wa bihima tamamu amrihi da su ne cika al'amarin manzo itabbata tabbata wa annahuma akhassun nasi bihi kuma su ne mafi keɓantattun mutane game da shi ‘yan gaba-gaba da babu isu wa anna lahuma minas sa'i kuma suna da wato anin kaiwa da kawa da suka fi izharil islami wajen ganin sun bayyanar da addinin musulunci da rinjayarsa ma laisa da gairihim abinda wasun su ba su da shi kamar yadda suke da shi wa hada amrun kana ma'luman lil kuffar wannan al'amari ne sananne gurin kafirai fadlan alil muslimina ballantana kuma ka dawo cikin musulmin kwarai ai an san babu sama da manzo babu abubakar da umar cikin sahabban manzo wal ahadithul kathiratu hadisai masu ɗimbin yawa mutawatira sun zo wani bayan wani mithli hadha da tabbatar da wannan abin da kafirai ma suke kai cewar a musulunci ba sama da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai ba ya sama da wato ani abubakar da umar haka abin yake har allah ya tashi kiyamarsa wa رسول rasulullahi sallallahu alaihi عليه وسلم عن إجابته kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana a amsa wa Abu Sufyan amsa lakin hina ma qala amma yayin da yace qad muhum an gama muku da su qala Umar qaulatahu nan take Umar ya faɗi maganar da ya faɗa cewar kai makiyin Allah abin da kake zato fatan da kake na an gama da mu ba a gama da mu ba muna nan raye an bar waɗanda wato suke bakanta maka rai da rai wa hina iftakhara wa aqarrahu sallallahu alaihi wa sallam kuma manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya tabbatar da shi akan wannan bayanin da ibe ce Umar abin da ka faɗa ba haka bane ko bai kamata ka faɗa ba sai ya kyale shi wa hina iftakhara bi shirkihi wa asnami lokacin da kuma Abu Sufyan i alfahari da shirkar da yake da gumakansa amara bi ijabatihi anan manzo sai umarni da amsa masa amsa i'laman bi izzati wa azamati man ya'buduhu almuslimin dan wato sanarwa da shelanta girma da ɗaukakar da wanda musulmi suke bautawa yake da shi shine Allah wa huwa Allahu wahdahu la sharika la shine Allah wanda babu wani abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi kadai al-azizu lahu al-azizu al-hakim wanda yake mabuwayi masanin inda ya kamata ya sanya al'amura wa junduhu humul ghalibun kuma rundunar Allah su ne masu rinjaye da cin nasara a kodayaushe wa dinuhu sayudhihiruhu ala dini kulli kuma Allah zai wato ainihin rinjayar da addininsa ya bayyanar da shi akan kowane addinin da ba shi ba walau hal mushrikun ko da ku arna sun ki haka ba yadda suka iya nan gani nan bari musulunci gaba dai gaba dai kun maƙala abu sufiyan sannan sai kuma abu sufiyan ya ce yaumun bi yaumi badar ina gaya muku yau daidai take da ranar yakin badar yadda muka ji ba daɗi kuma yau kun ji ba daɗi wal harbu sijalun haka yaƙi yake yau gare ka gobe ga waninka ajabahu umar radiyallahu ta'ala an nan ma umar bai yi shiru ba ya bashi amsa ya ce da shi lasawa ƙarya kake ba ɗaya ba ne na fil janna Mun waɗanda aka kashe mana aljanna suka tafi wa qatlakum fin nari waɗanda aka kashe kuma wuta suka tafi ba ɗaya ba ne wa hula haƙ. haƙiƙa wannan magana da ya faɗa gaskiya ce tsakwaro fashatta na bainal fariƙain bambanci a bayyana ke tsakanin waɗannan rundunoni guda biyu fariƙun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu jama'ar aljanna suka yi wasu ko wuta suka yi Allah ya tsare mu wal wa anna ghazwata uhud magana ta gaskiya wannan yaƙi na uhud bi kulli ma fiha min istishhad man istushhid da duk abin da ta kunsa da a duk abin da ke cikinta na shahadar da waɗanda suka yi shahada suka yi shahada wa jarahati man jurih da kuma raunin da aka yi waɗanda suka yi rauni wa isabatu man usib da cimma waɗanda aka cimmawa a cikin wannan yaƙi wa khata'u man akhta da kuskuren da waɗanda suka yi kuskure suka yi fa innaha fadlun wa takrim wannan yaƙi martabawa ce da darajantawa wa durusun karatu ne sahabban annabi suka yi wa mawa'id gargadi sahabban annabi suka samu wa ibarun izna sahabban annabi suka koya wa bala'un kuma fafata wuta ne wa tamhisun da tantance bayin Allah na kwarai daga miyagu wa kullu hadhihi fi waqi'il amri waɗannan dukkan abubuwa da suka faru a haƙiƙanin abin al'amari wal haƙiƙatu da tsantsar abin da yake zahiri nasrun nasara ce ga musulunci da musulmi la hazima ba wato ainihin asara bace da kuma wato fantsama ko kuma ce wato cin nasara a kansu ba قال الله عز وجل Allah mai girma da buwaya ya ce, Wala ta ku musulmi kada ku rauni game da yaƙar maƙiyanku abokan gabanku wala tahzanu. kada ku baƙin ciki kan abin da ya same ku a wannan yaƙi na Uhud, wa an a'launa ku ne maɗaukaka, har ga Allah, in kuntum mu'minina muddin kun kasance bayansa muminai masu ba da gaskiya da shi. In yamsaskum qarhun idan rauni da kisa ya same ku faqad massal qauma qarhum mithlu su ma dai jama'ar da kuka kara da su rauni da kisa ya faru da su wa tilkal ayyamu Allah ya ce waɗannan kwanaki da kuke gani nudawiluha muna jajjuya su muna caccanza su bainan nasi tsakanin mutane yau gare ka gobe ga waninka wal ya'lamu Allahu amanu kuma Allah ya yi haka dan ya tantance waɗanda suka ba da gaskiya domin ya san da su dama wa yattakhidha minkum shuhada kuma dan ya wari waɗanda suke shahidai daga cikin ku ya karɓe su bisa shahada wallahu la yuhibbu zalimin kuma ku kana da sanin cewar Allah baya kaunar macutan da suka cuci kawunan su da yi masa tarayya da shi da wani wal yumahhisallahu alladhina amanu kuma Allah ya yi haka don ya tsabtace ya tantance ya tace waɗanda suka ba da gaskiya da shi imani na gaskiya wayan haƙal kafirin ya halakar da waɗanda suke kafirai a asarar duniya Allah ya kiyaye mu mala ya ce as'ilatul lil muraja'a tambayoyi domin komawa abin da aka koya a bibiye shi limadha asarra al mushrikuna ala qatl hamzata bin abdul muttalib me yasa mushrikai suka kafe don ganin sai sun yaƙi sun kashe wato anin hamza ɗan abdulmuttalib baffa ga annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa eh cewa abin da yasa saboda ya tsaya musu a rai ya gagare su gaba da gaba da shi ba ta yiwa da zara aka gaba da gaba da shi da zarar ya farma wanda suka gaba da shi din ya gama da shi to wannan yasa ya tsaya musu a rai suka kafe sai sun ɗauki wata dabara ko ɗin sun ɗau wani salo da za su ga wato sun kashe shi kuma Allah idai lokacin shahadarsa ya yi man qatala waye ya kashe shi shine wahashi udhkur mujazan min qissati qatlihi dan faɗo mana wani dan takaitaccen bayani ne da aka kashe shi na na yadda aka kashe shi ba bayan sun kashe shi ba na ci gaba eh, wa alaikum salam hamza eh hamza na haka cewar da abin ya kasance wahashi bawa ne ko aka kwadaitar masa da cewar in ya kaso hamza ya zama ɗa ko wannan yasa ya nemi mafaka a jikin dutse ya fake har sai da ya samu damar da ya wato anin jefi sahabin annaba hamza da mashi tsakanin cibiyarsa da marasa ya zama sanadiyar yin shahadarsa yake cewa bi madha usiba usiban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama min al na fi hadhihi al wani abu ne ya sami annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga bangaren mushrikai a wannan yaƙi na Uhudu na'am Eh. haka yake cewa daga cikin abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallam hular kwanan yakin da yake da ita ta sarƙa wasu daga cikin wato sarƙoƙin guda biyu sun shigar masa muƙamuƙi haka yake ba muƙamiki ba ne kumatu ne an gane ko yawwa sannan kuma daga cikin abin da ya faru da shi me an karya masa ɗaya daga cikin 'yan hudun haƙoransa wanda wannan kuma wato ainihin sarƙoƙi da suka shiga masa garin a ciro su ma saboda nutsa har sai da mai ciro ya ta 'yan biyan haƙorinsa haƙoransa ko to wannan da yana nuna mana maza sun gabata eh saura ala samu ma maza maza eh wadda matantaka da tafi ƙarfin mai yanzu an rinjaye mu eh, an yi ta irin ɗan fashin da ake cewa ko mutumin da ake cewa an fashe sun tare su ce mata su koma gefe maza su koma gefe ya tsalla cikin mata aka ce kaifa ya ce ai ku ne maza munan duk mata ne to an waye gare yanzu musulmi duk sun zama haka amma da zara aka koma ga Allah komai zai koma kamar yadda yake Allah ka sa mu dace shuhada'ul muslimina fi hadhihi al-ghazwa mala yake cewa waɗanda suka yi shahada daga cikin al'ummar musulmi a wannan yaƙi na Uhud أكرم الله عز وجل جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الله mai girma da buwaya ya karrama ya martaba ya darajanta wasu jama'a daga cikin sahabban manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan yaƙi shahadati da yin shahada fi sabilihi akan hanyarsa akan tafarkinsa fanalu hadhihi manzila ta dalilin haka suka samu wannan matsayi al'azima mai girman gaske allati idza ra'aha shahidu matsayin da idan wanda ya shahada ya ganshi ranar alkiyama tamanna an ya'uda ilal hayati zai rika fatan ina ma a sake dawo da shi rayuwar duniya li yuqtala marratan ukra dan a kuma kashe shi a karo na biyu kuma samun irin wannan matsayi fi sabilillahi ta'ala akan tafarkin Allah madaukaki wa qad balagha adaduhum na shahidan adadinsu sun kai mutum ɗaya ɗaya har saba'in cikin waɗanda suka yi shahada shahidi saba'in aka samu a wannan yaƙi وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة من كان قد نقل منهم إلى المدينة manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi umarni da a komar da waɗanda aka ɗauko su daga filin wannan yaƙi aka zo da su madina ice a mai da su can inda aka yi wato wannan gumurzu a nan za a binne su thumma amara bi dafanihim fi thiyabihim sannan ya umarce su da a binne su sanye da tufafin da suke sanye da shi a jikinsu bi dima'ihim da jinin su ba sai an wanke ba walam yugsalu ba a yi musu wanka ba walam yusalla kuma ba a musu salla walam yusalla alaihim ba kuma yi musu sallah ba ai dama ana sallah ne don a roƙi Allah yafiya su kuma waɗannan yafafu ne an yafe musu ana wanka ne don wato ainihin a kawar maka da wata ƙazanta ko a daɗa tsaftace ka su kuma an ce wannan jinin zai riƙa ƙanshi irin ƙanshin almiski a ranar alkiyama in ka kwanke musu turaren su kuma yaya kenan saboda haka ka bar musu turaren su tare da su wannan ba ƙaramin martaba bace da matsayi Allah ka datar da wa akhrajal imam al ta'ala kuma imamul al Allah madaukaki ya jikansa ya ruwaici hadisi fi sahihi a cikin sahihin littafinsa an jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma daga sahabin annabi jabir dan abdullahi Allah madaukaki ya yadda da su shi da mahaifinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jabir ya ce haƙiƙa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana yajma'u bainar rajulaini min qatla uhud ya kasance yana hada tsakanin mutum biyu daga cikin waɗanda aka kashe a yakin uhud fi thawbin wahidin a cikin tufa guda bayan an basu da kayansu da ke jikinsu sai kuma a samu wato tufa guda da za ta iya hada mutum biyu a naɗe su sai kuma a sa su a cikin kabari ثم يقول سنن سيتي أيك أيك أيهم أكثر أخذا للقرآن waye ya fi wato hadda alkur'ani a cikinsu aka ce a wane gangaren ne sai ce to kusa shi daga gaba wane yana da rabi sauran kuma suna da ɗaya bisa uku sai ce to kusa shi a gabansu eh, yadda suke gaba a nan duniya da qur'anin haka suke gaba har a cikin kabari kuma a lahira masu ne gaba fa idza ushira lahu ila uhud ahadin kai idan aka yi masa nuni zuwa ga wani ɗaya daga cikinsu cewar shi ne ya fi sauran hadda alƙur'ani abin da ya kiyaye ya fi na sauran yawa qaddamahu fil lahad sai ya gabatar da shi a haƙan yar da aka yi na kabari ya zama jagoransu sauran sai su bi bayansa wa kuma ya ce ana shahidun ala ha'ula yawmal qiyama ni shaida ne akan waɗannan shahidan Allah ne har ranar alƙiyama kamar yadda ya musu shaida a gabansa a yau ranar da aka binne su wa amara bi dafanihim bi dima'ihim yayi umarni da a binne su da jinin su a jikin su kada a wanke musu walam yusalla alaihim ba a musu sallah ba walam yughsalu ba a wanke musu jikin su ba haka aka basu da wannan jini da kayan jikin su dan su tashi suna kanshi kowa ma ya zama shaida cewar sun halarci gurin ɗaukaka addinin Allah akan haka suka yi taransu. su وهذه هي السنة في شهيد المعركة wannan ita ce sunna ta manzo annabi Muhammad sallallahu shine abin da ya mutu ya bar mu a kai game da wanda ya mutuwar shahada a wato filin daga a gurin fafata yaƙi Allah yi gusal kada a masa wanka wala yi salla alai kada a masa sallah wala yi kafan fi gairi kada a masa likafani ba da tufafinsa ba wa an fana fiha bi dima'i abin ne shi ina sanye da tufafinsa da jinin a jiki illa an tuslaba minhu sai dai in wani daga cikin arna ya cire masa suturar ko suturar ya raba shi da suturar to fayukaffanu fi ha za a iya masa kafani da wani waɗannan suturar waɗanda aka tarar da ba kayan jikinsu to sai a sa musu wani kafanin sai a binne su da shi wa an yudfanu fi makanil ma'araka kuma sunnar manzo abin ne wanda ya mutu a filin daga a filin dagar da ya mutu a gurin da aka yi yakin anan za a binne shi ba sai an ɗauke shi an kai wani guri ba wa yajuzu dafnur rajulaini wa yajuzu dafnur rajulaini ya halatta abin ne mutum biyu lokaci guda a kabari wa thalatha abin da mutum uku fi kabarin wahid a kabari guda idza da'at ad-darura idan larura ta sa hakan shi ne abin da ya fi sai a yi haka amma in za a iya yin su ɗaiɗai da ɗaiɗai to falillahi alhamdu amma in jama'ar da yawa kuma an ce kowa sai masa kansa abin zai wato anin sa musulmi cikin damuwa to sai a sa mutum uku biyu a cikin kabari guda a kuma haka wani a sa biyu ko uku a ciki ثم صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثمانية سنين sai bayan da aka samu shekara takwas sai kuma manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya musu sallah kama fi sahihil imam al-bukhari kamar da yake cikin sahihin littafin imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala Allah madaukaki ya ji kansa hadisin an uqbata bin amir an karbo shi daga uqba dan amir radiyallahu ta'ala anhu Allah madaukaki ya yarda da shi qala yace sallah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi sallah ala qatla uhud akan mayakan da aka kashe a yakin uhud ba'da thamaniya sinin bayan wato shudewar shekara takwas kal muwaddi'i lil ahya'i wal amwat kamar wani mai ban kwana ga rayayyu da matattu wannan sallar da yi musu sallah ce ta cewar sai wato ani mun haɗu da ku a mahaɗa inda kuka tafi nima ga nan tafi sun matsala a alal mimbar sannan ya hau kan mumbari faƙala ya ce inni baina aidikum farat gani a gaban ku nima na kama hanya mai gabata ne mai tafiya ne wa ana alaikum shahid ni shaida ne gare ku kun bi ni da ku muka ɗaukaka wannan addini na Allah, ni shaida ne ga waɗanda ne wa sallah, cewar sun rasa rayuwarsu don ɗaukaka addinin Allah wa inna mau'idakumul haud alƙawarin mahaɗata ne da ku tafkina a ranar alƙiyama na alkawfara wa inni la'anzuru ilaihi min maƙami haza haƙiƙa a nan inda nake tsaye ɗin nan yanzu gabanku ina kallo shi ma wannan tafki ina ganin sa yanzu dinnan da nake tsaye gaban ku mahaɗata ne da ku a can ne insha Allahu ta'ala Allah ka haɗa mu da su wa inni lastu akhsha alaikum an tushriku yanzu kan ba ni da sauran wani tsoro na wai ku tarayya da Allah kun san illar shirka kun san muninta walakin ni akhsha alaikum dunya sai dai duniya na fi jiya muku tsoro domin takan kai mutane ta baro an nafasuha a wayi gari kuna wato ‘yar gasa game da ita, wane ya gida hawa uku ni kuma sai na hawa biyar, wane ya hau mota ne mai numfashi ‘yar miliyan ɗaya ni kuma sai na hau ta miliyan biyu, ko? Ashe na ana ta ta manzo ce wannan na fi jiya muku tsoro. qala fa nazaratin akhiru nazaratin nazarnaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wannan sai zama shine karshen kallon da muka yi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tafi zuwa ga mahaliccinsa wa hadhihi salatu wannan sallar da manzo yayi ga waɗanda suka mutu bayan shekara takwas a yakin Uhudu laysat sunnata salati alal mayyit ba sunna ce ta yi wa mamaci wannan sallar ba ce tunda wani ma ya mutu a yaƙi yau shekara takwas a ce to duk mayakin da aka yi mutu a yaƙi in an shekara takwas a yi masa sallah ba haka abin yake ba an gane ko wa inna ma hiya ka khurujihi ila al-baqi kwatankwacin kwatankwacin fitar da manzo sallallahu alaihi wa sallama i can makabartar baƙi wacce take garin madina qabala mautihi kafin mutuwarsa yastaghfiru lahum ina nema waɗanda suke kwance a wannan makabarta gafara kal muwaddi'i kamar mai bankwana lil ahya'i ga rayayyu amwati da matattu tunda an yi wa 'yan makabartar baƙi neman gafara a matsayin bankwana da su to mamatan ma da suke can uhudu su ma suna da haƙƙin a bankwana da su aka yi musu wannan sallah wannan shine abin da ya faru da haka kada wani ya mutu da shekara takwas a ce to wani ma a wajen yaƙi kaza ka kashe shehu shekara takwas a zuwa masa sallah an fahimta shi sa mala ya kare mu da bayani to ba zan mu dan goya da dan abu kaɗan anan mala ya ce mawaƙifu azimatu wasu matsaye masu girma wa mashahid farida wasu abubuwa da aka halarta ko ababen gani waɗanda suke na daban da ba su da kama tajallat likathirin min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi sallam ya bayyana ya fito fili ga da dama daga cikin sahabban manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fi hadhihi al-ghazwa a wannan yaƙi da aka yi na Uhud mawaqifu matsayai min al-butulati na wato jarumta al'azima masu girma yambage an tuzkar wanda ya kamata a ambata a faɗa fatushkar don a yaba a gode wa an ya'lama hal muslimu kuma dan musulmi da ke rayuwa a yau ya san irin wannan wato matsaye da jarumta liyara kaifaka na salafuhu dan ya ga yaya magabatansa na kwarai suke al akhyar zababbu gurin Allah ga zababbu ga manzo sallallahu alaihi wa sallam wa huqqa lahum dalika sun cancanci a same su da wannan yanayi sun cancanci zama haka wa qad turubbu ala yadi khairi khalqillahi sallallahu alaihi wa sallam hakika an tarbiyance su sun sami su ne a hannun mafificin halittar Allah annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda kuma manzo na to babu ko shakka za ka ga jarumta da zaƙaƙuranci a tare da shi wa fazu bi suhbatihi kuma gashi sun wato rabauta sun dace da abokantakar manzo sallallahu alaihi sallam wa jahadu tahta rayatihi gashi sun yi yaƙi a ƙarƙashin tutar da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga domin ciyar da addinin Allah gaba to za mu wari mutum ɗaya ko mai magana a sauran kuma sai mu biyo daga baya da su hmm? yake cewa minhum abu talha daga cikin waɗannan zakakurai jarumai akwai abu talha radiyallahu ta'ala anhu Allah maɗaukaki ya yadda da shi akhraj al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da imam muslim sun rawaice hadisi an anas radiyallahu ta'ala an hadisin an karɓo shi daga sahabin annabi anas Allah maɗaukaki ya yadda da shi ƙala ya ce lamma kana yawmu uhud ranar da yaƙin uhud ta zo ta kasance ta tabbata in hazaman nasu mutane sun tarwatsa sahabbai sun bazama anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga gurin annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa abu ta baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin abu talha yana gaban annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi bai bar gurinsa ba shi mujawwibun alaihi ina mai bashi kariya a kansa bi hajafatin lahu da wani wato ainihin garkuwa da wata garkuwa da yake da ita ta fata yanayin magabata sukan sami fatar dabbar da ba za ta saru ta daɗi ba irin fatar giwa sai ka ɗauka tare ka sara ba kai mata tabo ba matu sukan ɗauki irin wannan sai a mata dabarun da za ta zama wato wata kariya yadda ko sara ka kawo farar da garaje ba zai ci ba to irin wannan wato ya amfani da shi ya rika wato kare da katange manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ya hamihi bitturs abin nufi yana ba wa manzo kariya da wannan wato anin garkuwa fakana abu talhata shi wannan sahabi na annabi abu talha rajulan ramiyan mutum ne wanda yake gwani na gwana ya wajen yin harbi shadidan naza mai saurin ciro kibiya ne nan taki da ya jefa wata da ya ciro wata kai ka ce ba jefa yake ba ciruwa yake isa ija ba jefa sai ga suna tafiya wata bayan wata wata bayan wata to haka yake kassara yau mai idin kausai ne saboda jan kibiya ya saki a ranar sai da ya karya baka biyu bakan da ake jaɗin sai da wani ya kare kuma ɗauko wani ci gaba da yi saboda wato tsabar harbi aw thalathan ko kuma sai da ya karya baka uku wa kana rajulu yamurru ma'ahu a daidai wannan lokaci mutum yakan gitta ta wato ainihin gurin Abu Talha a tare da mutumin da ya zo gittawa din bi ja'batin ina ɗauke da wato mazibi mai ɗauke da kibiyoyi minan nabal na wato kibiyoyi فيقول in tirha li abi talha sai manzo sallallahu alaihi ya ce zube wa abu talha su masa su zai karar da su yanzu nan qala yace wa yushrifu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila a daidai wannan lokaci da abu talha yake wato antaya da auna da cilla kibiya manzo tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yakan dago dan ya ga halin da jama'a suke ciki na arnan da wanda ma ba arnan ba me ake ciki fa qulu abu talha nan take sai abu talha ya rika cewa bi abi anta wa ummi babana da babata fansakka la tushrib da na dagowa yusibuka sahamun min sahamil qaum kibiya daga cikin kibiyoyin abokan gaban mu sai su same ka nahari na nahari na sa wuya na ina mai kare ma wuyanka ko an jefo sai dai samu yana ba wuyanka to a ce wanda ya wannan wanda suka yi wannan fafatawa a ce har wani a wannan lokacin samun bakin gaya musu magana kai kai asara ba su ba su an ga ƙarshensu su ya yi kyau kane ba san yadda za ka kare ba su sahabban nan sun yi rawar gani sun fafata sun jajirce sun wato anin yi abin duk da ya kamata su yanzu mu ya rage sanin ma halin da suke ciki yanzu sai a irin wannan damar da ta samu amma sai ga kwata-kwata sahabban annabu guda nawa ka sani mai ka sani game da rayuwarsu daɗin to koya ba za a zage su ba baka ji ba damuwa ba saboda kai ma baka san su ba in ka san suwaye su ka san sun yi irin wannan fafata ba za a taba su ka kasa wato ainihin yin wani abu akai ba za a tafa su wato zuciyarka bata tafasa ba saboda ka san su ne na gaske wanda suka ba da gudunmawa suka ciyar da wannan addini ga inda ya kai har ma muka samu to wannan ɗaya daga ciki kenan za kuma mu biyo da wani Allah kai mu sati mai zuwa Allah ya samu dace الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد yake cewa don Allah idan mutum ya je ya sami raka'a ɗaya ta salla, kuma a raka'ar farko limamin ya yi mantuwa shi wanda ya zo ya sami sallar zai yi ƙabali kenan idan limamin kabali ce shi ma zai bi shi su yi tare ko kwaya abin yake eh, idan ka bi limamin ka sallah ya zamanto kafin ka zo a raka'o'in da yi suka gabata ya yi mantuwar da ya yi ragi ya zamanto zai yi kabali tunda bai riga ya ce assalamu alaikum bai sun kuya zai yi sujjadar gyaran sallar nan ta kabali to za ka bi shi a yi da idan bayan ya zauna kuma ya sallama yanzu ya sake ka ka ciko abin da ya rage maka abin da ya gabata aka yi kuskure baka nan an yi sa kai in ka je ƙarshe kawai sallama za ka amma idan abin da ya faru da shi na kuskure wanda zai wasu jada ba ne inda ya ce assalamu alaikum to ya ce kai da kake bin sa mamu tashi ka ciko idan ka gama cikowa ka je karshe kai ma ka ce assalamu alaikum to sai ka sujjadu biyu kamar yadda i bayan ya yi sallama kai ma sai su gyara maka naka kuskuren da ya same ka sakamakon kuskuren da limamin ka ya fada ci wannan shi ne. mai tambaya ta gaba kuma yake cewa mutum ne yake sallar farilla bayan ya yi raka'a biyu ya zauna yin tahiya sai ya manta ya yi sallama to ya zai idan sallah mai raka a hudu ce ka yi biyu daga ciki ka zauna tahiyar farko sai mantuwa ta sa ka sallame to tsam idan ka tuna cewar ai raka a biyu kai kai sallama sai ka miƙe sai ka ci ko ragowa biyun da suka rage maka idan bayan ka tuko su in ka tarkata sallaka za ka tarda cewar sallaka raka'a hudu ce mai sallama a tsakiya ko haka ne to da haka wannan sallamar a tsakiya ta zama ƙari to da haka ya ake wa sallar da aka samu ƙari da mantuwa a cikin ta gyara ana yin sujjadu na guda biyu bayan sallar ne sallar kenan rako ibin da ka ciko sai bayan ka ce assalamu alaikum daga ciko su sai kai sujjado biyu su je su gyara maka kuskuren da kai na sallama can ba gurin ta ba ne abin da za a yi sannan sai kuma tambayar ta biyu ke cewa mutum ne Allah ya hada shi da mutane wanda ba sa son sunna kuma idan ya ce zai magana ba sa saurarensa ba za su saurara mutum ballantana ma yi musu nasiha to yadda ka tsinci kanka a tsakankanin irin waɗannan sai ka sauya salo sai ka sake dabara a shi dama mai kira zuwa ga Allah ba ta hanya ɗaya kawai yake kiransa ba ko shi tun tunda yanzu ba sa barin ka kai magana ballantana haka musu nasiha saurara sai ka tsaya tsaye sai ka karance su ne wane ya fi so a rayuwarsa kana da damar da za ka yi masa wannan abin sai ka yi masa me wane ya fi so a rayuwarsa da yadda za a kai masa wannan abin sai kai masa sai ka ciyo su ta wannan salam sai bayan sun nutsu sun gamsu da kai kuma cika ka wani fa yanzu ya sauya yadda yadda yake dinnan dai amma dai wato abubuwan nasa da kyau sai ka ji kuma to ta haka sai eh, dabara ake a ce ba a a yi sai ta hanya ɗaya za a ci mutum in ka ga wannan salon bai ba sai ka sauya wani in ka ga wannan bai ba sai ka sauya wani da haka ake yi wasu lokutan kuma in har allah ya sa yana da ido a karatu zaka ce littafi na gani kai ne mai saurin karatu ko sannan mana makaranta karanta mana shi mu ne yi a littafin ce ni ma so shi kenan da ne in ya yarda cewar shi ne yanzu ake so a jiya gurinsa bayan ka faɗo wani mukaminsa na karatu da yake da shi da gwaninta karatu ko kuma je ka karanta ka ji me ke cikin littafin nan in ka zo na ji abin da ke akwai salo-salo daban-daban da dabaru iri daban-daban da za ka isa da sako ya isa ga wanda wato alin sakon bai isa gare shi ba ko kuma ya jahilce shi kuma ya gagara ba ka damar da za ka iya bashi sai ka sauya salo so da ka ta irin waɗannan in allah da za a iya cin nasara a kansu in ko ba haka ba za ka iya amfani da wani ba kai ba wanda ba su raina shi kamar da suke ganin kai ai ba wani ba ne. wani dalili sai sa ko irin kun da wani da za ku zo ku zauna a gurin in dalilin magana ta kama shi to ni ina magana ba saurara ta ba masu ko nan balamin ba wata ko shi na ta cewa ko kuma shi ya carab din ce to ai wani abu da muke faɗa ai kaza kaza kaza shi ne yake ana dan jin bako bako ne ba mamaki ba za a masa yadda za a maka hawan ƙara ba ta haka saboda haka salo ne da yawa wanda za ka iya amfani da wanda ya dace har aka yi ga cimma nasara insha Allah ta'ala wannan kuma daga cikin tambayoyin nasa yake cewa addu'ar da ake yi bayan gama tahiya ta ƙarshe cewar ya tabbata a hadisi bayan gama tahiyar ƙarshe za ka nemi tsari daga abubuwa hudu bayan neman tsari daga abubuwa hudu za ka iya goyawa da addu'ar da kake da buƙatari a aurenka ne to an sha daga ka ce Allah sa ka daga wannan karam misali ko wani abin da ya kama da haka wata matsala ce ta tsama a rai kake so Allah ya yi maka ita da duk sai ka goya ita to shi me zai faru da shi a tahiyarsa ta farko duk sai zo yi ta waɗannan abubuwa ya ma ɗauka ta ƙarshe ina matsali daga abubuwa kuɗin nausa kuma Allah kawo mafita wannan kaza ɗin da ya zo ya samu a gaba kan sai kuma tana ah to amma shi tahiyarsa ta farko ce to yaya ruwa ta sha eh. ka ne matsari daga abubuwan dama ana bukatar ka ne matsari yin sa a nan ba zai sa a ce sallah ka ta ɓaci wannan ba cikin ƙarin da yake lalata sallah ko a ce sai kai wani sujadu na gyara su ba wani abu sannan kuma tambayar ta gaba yake cewa mutum ne yi sallar shafa'i da wuturi amma da ya tashi sai ta straight maka uku gaba ɗaya zuwa ya zauna ya tafiya ya sallama sai to kuma abin sai ya tsaya masa kare to ma ko ta yi ko ko sai an yi biyan nan daban sai ke shafa'i sannan kuma ya ɗayan daban sannan take wuturi ko ko a za a iya karɓar wuturi a ƙwaya uku gaba ɗaya a jere an fahimta ko to ya tabbata kowanne kai babu laifi za ka iya kai raka biyan daban ka sallama sannan kai raka ɗaya daban kuma za ka iya raka uku gaba ɗaya a jere sai ka je ƙarshe ka zauna kai hiya sallar ka ta yi eh, akwai yalwa da dama a ciki na idan mutum ya manta ita hiya a raka'o'in biyun farko a shafa'insa da i maimakon ya ce assalamu alaikum sai bai sallama bai miƙe ya yi ta kamar shigen zubin sallar magarba to a nan kuskurensa da ya yi na sakamakon cewar ya yi zama bai sallama ba ya miƙe to ya yi kuskure a nan sai a duba a ga cin ƙari iko rabi na ƙarin mai yai tahiya tunda mai uku yake so yi ita mai uku ba a zama a tahiya an fahimta in kuma mai biyu yake so bai yi sallama ba ha za tabbata cewar yi ƙari ƙarshe kawai sai mai sujjado guda biyu na gyaran ƙarin da eh. wannan kuma yake cewa eh, tambayar ta uku kuma yake cewa da Allah yana so a ja hankalin yan uwa musulmi game da abin da suke faɗa aka samu wani mutum ko cikin malamai ko kuma jama'ar unguwa da yara suke tsoro sai ka jana ga mala'ikan yara na ko ga mala'ikan ɗalibai na ita tuwaya irin wannan ba babu ko shakka wannan kasasa ba ce eh. ba daidai ba ne ka kwatanta wani daga cikin mutane da mala'ika daga cikin mala'iku don ana tsoransa ko don yana tsaye a kan wato ɗaukan mataki a kan yara ko kuma ɗalibai na farko dai su mala'iku Allah ya gaya mana sufofinsu daban yake da sufofin mutane cursu su ba sa saban Allah wannan kuma da kake kwatanta shi da su yana sabo sai ka sa wani ya rika jin tunanin cewar eh, ai yadda wannan ake ca ga mala'ikan yara nan to ko haka ma mala'ikun suke ba haka bane ko sannan kuma sa dauka cewa shi wato shi din nan da yake kokarin ya dau mataki akai ba yake zama matakinsa da yake dauka akan daidai ne ya kuma iya kasance akan kuskure to ana cewa mala'ikan yara sa dauka cewa in yaro ya ga cewa ya masa ba daidai ba ba abin da ya kamata ya dau mataki ba sai da to dama su ma mala'ikun haka suke daukan mataki ko baka dai ko kai daidai ko baka daidai ba an fahimta to kaga za ba su hoton abu ba daidai ba to haka ba daidai bane irin wannan kuskure ne ya kamata a kauce yin haka Allah ya samu dace na na na Eh. lafiya lau yake cewa to tunda mutum ya yi wannan neman tsari daga abubuwa hudu ya goya da addu'ar da yake da ita a zaman sahihsa na farko aka ce wannan ba zai lalata masa sallarsa ba sai kuma ya wasu judu ba ita to idan ya zo karshen zai yi su tunda nan ne gurin su ko kuma zai ce to a ɗauko wancan a ita nan an gane ko a zai iya yi na dama yanzu ne gurin yi eh, ya maimaita ya kuma sake neman tsarin da izinin Allah Allah zai karba ba na hakan ya eh, lallai dai kam ike cewa mutumin da ike tambayar cewar waɗanda yake tare da su ba sa son bayani da ya shafi sunna kuma ba sa ba shi dama ta bare masu saurari nasiharsa ya ce tuwon lokutan fa ana samun matsala ya zama shi mai nasihar ne aka yi rashin sa'a bayi da dabarin nasihar ko kuma halayyarsa ta jawo ake ganin ma ba za a karɓa abin da yake tare da shi ya wannan yana faruwa kuma hakan yana faruwa sakamakon jahilcin mai sunnar ba za ga mutum na tututiyar suna amma ya dahince ta amma in ka san ta sani na gaskiya to akwai dabarun yadda ake bi a iya wato kira na salo daban-daban kamar da na fara fada wani yana da fahimtar sunna in ka gaya mu'amala da wanda ba na sunnan ba to mu'amala ce ta salon kaushi da kuma ba saurarawa babu wato raha babu sakin fuska to ko ba da haka ma zan yi kira ba sau da haka to waɗannan abubuwan suna zama matsala sau da haka kai ya kamata kai karatun sunna yaya ake zama da wanda yake kan abin da ba shi kake kai ba ya ake jan wanda baya kan abin da kake ya manzo tun da shi ma samu kansa a wannan yanayi ya sahabbai suka tun da sun samu kansa a wannan halin to ta haka sai ka samu abin da basira da ilimi sai ka yi shi ta sanar da ya dace amma in ka jahilci haka ko ka ce a yadda kake haka so a karɓa wanka kuma kana da matsala kai kanka to kaga matsalar ka ta jazawa kiran zuwa ga Allah shi ma matsala isa yake so har kullum kai ka kyautata mu'amala da kuma wato fahimta ta addinin sai ka ga an dace abin da kake so ka cimma ka cimma masa kuma a samu nasara Allah ya sa mu dace na'am hukuncin yin bismillah a sallah lokacin da mutum zai fara karatun fatiha akwai sabari tsakanin malamai wasu na ganin dole ne saboda suna kirga bismillah a matsayin aya daga cikin ayoyin suratul fatiha ce ta ce ayar farko kamar da hadisin ummu salama yake nuna wasu kuma suka ce a alhamdulillah ita ce farko saboda akwai hadisin da yake bayanin cewar ubangiji na cewa na raba sallah tsakani na biyu eh, na raba sallah biyu tsakanina da bawa idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin sai ubangiji ce bawa na ya gode min ya yabe ni kaga wannan kasan Allah ne yace ce rahmanir rahim nan ma dai kasan Allah ne maliki yawmiddin ne ke wa Allah nan ma dai amma yana cewa na abudu wa stain ya ce wannan tsakanin ni da bawa na ne ni ake bauta da ya ce iyaka na na'budu wa na stain nan kuma yana buƙatar agaji na da neman taimako na an fahimta to haka haka suka ce to tunda an fara to in yace alhamdulillah ba ce in yace bismillah ba wannan alhamdulillah ita ce farko an fahimta kuna ka in kai bismillah lafiya lau in baka yi malamai suka ce ba za a ci sallar ka bata ba kuma wanda ya ce shi bismillah ba ta cikin fatiha malamai suka ce ba za ka ce ya musu aya alkur'ani ba saboda da akwai ma'anar da yake nufi ko ba shi kadai wasu daga cikin magabata masu tafa kai kuma dogaro da dalilai Allah ya ce wasu ma za su fara sura sai sun yi bismillah din saboda ai kowace kowace sura tana fara da bismillah rahman rahim sun yi koyi da karatun alqur'ani ba matsala ba zai bata sallar su matsayin ranar tana da ranar haihuwa ina daga cikin abin da anna suka gadon mana to su dai sahabbai da annabi manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai na wani birthday ba ba da wannan ba ka ba wani babin zaka samu babin birthday suna da rana haihuwa babu shi a musulunci makotaka da wanda suke annashi da zamanin wannan abu suna yi mu ma shi kenan muka dauka ai gayya ai abinci ai waye har ma wani da karin cewar ai kai ba ai maka ba ai ne an yi mu aika ko ba da wani asali ka yi kina an haife ka mai kai musulunci da aka haife ka kana ta muna haife ka mai kai wanda za a daga babu a gashi da mai ke da fargar jaji eh. subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu